يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara ya yi daidai da biyar ga watan bakwai shekara ta 2015 idan ba manta ba muna cikin suratul azab. amma kamin nan akwai 'yan uwa da suka rubuto da tambaya mai tambaya ta farko ke cewa malam yi magana a kan ciyarwa ina jin watakila dan uwa ya halarci tafsiri da aka yi da yamma ko kuma a wata fatawa da aka ansa ko hudu ba da aka yi a masallaci cewa mace wacce take shayarwa idan ta ji tsoron abin da ɗan zai cutu tana iya aje azumi ta ciyar a madadin azumi din kuma ba za ta rama ba haka ne ta ce to malam ya ake ciyarwa to duk ciyarwa wacce ake a madadin azumi ko tsoho wanda ya tsufa ba zai iya yin azumi ba zai ciyar a madadin azumi ko wanda yake fama da ciwon olsa likitoci sun gane ba zai yi rinka yin azumi ba zai ciyar a madadin azumi a nan an ba shi zaɓi in ya ga dama ya ɗauki abinci ya ba miskini kowane miskini ana ba shi mudu ana ba shi me? mudu mudu ɗaya bi muddihi sallallahu alaihi wasallam in ya ga dama yana iya ciyar da abinci da fafe ba wai dole sai ka dauki danyen abinci ka bayar ba kana iya dafa shinkafa ko kai tuwo miyar kuka ko miyar taushe ko kubewa danya ko busassa ko abin da ya saukaka sure suke eh, sure <laughs> a kira miskini a cika masa abin nan ya zauna ya ga cikinsa tile sha ruwa ya tashi ya wadatar ba wai dole ne sai an dauki danyen abinci kamar yadda ake zamani ba ina jin cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin Anas dan Malik akwai lokacin da yazo zai ciyar miskine kawai aka tara ya dafa abinci aka ba su duka suka ci ina jin miskine guda goma dama a madadin azumi guda goma ne saboda haka ya halatta a bada abinci ɗanye kuma ya halatta a bada mai dafaffen abinci ba laifi ba ne to malam wane ne miskini miskini shine talaka wanda yake kokowa da masara wata ran ya kada ita wata ran ta kada shi wata ran a zubar gare an gane wannan wannan shine ake cewa miskini Allah ta'ala ya samu dace sai wani dan wake cewa Allah gafarta malam na yi rantsuwa cewa ba zan yi wani abu ba kuma daga baya sai maslaha ta tilasta sai na yi wannan abun alhali na rantse ba zan yi shi ba to ya zan yi to idan ka rantse za ka yi abu ko ka rantse ba za ka yi abu ba sai kuma wani dalili yasa za ka saba rantsuwar idan wanda kace sai kayi ne ya zama yanzu ba zai yi kai ba idan wanda kace ba za ka yi ba ne kuma sai ta ɗauro dole sai kayi to abinda za ka yi sai ka yi kafara ta rantsuwa kafara ta me la yu'akhizukum Allahu bi lagwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqatumul ayman na'am لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك, ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كفارة رنسوا الله مدوكين سركي يا بار زابي zaɓi na farko shi ne id'amu ashirin masakin ka ciyar da miskinai guda nawa miskinai guda goma ciyar da miskinai guda goma kowanne a bashi mudu ina fata an fahimci wannan ko kuma a dafa abinci a bashi wanda zai ciyar da shi ya ce koshi idan aka ciyar da miskinai guda goma to shi ke yanzu rantsuwa ta warware yanzu kamar baka rantse ba sai ka wuce tsaye kai tsaye kai abinda ne maslaha a gare ka auki wata ko kuma tufatattar da su miskinai guda goma kowa a bashi sutura da zai iya sawa ta wadace shi ya sallah sai a samu miskinai guda goma musu haka au tahriru ba ko kuma a samu wuya a yanta saboda ka cikin ukun nan kana da zabi ko ciyar da miskinai goma ko yi wa miskinai goma sutura ko kuma yanta baiwa amma yana kamar ciyar da miskinai guda goma ya fi sauki to idan shi ne fi maka sauki sai ka ciyar da miskinai guda goma wannan ya wadatar ga kafara ta rantsuwa Allah ta'ala ya samu dace ana rama ina ne muka kwana وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا jiya mun yi magana akan yadda ta kwashe da 'yan kabilar banu ƙuraiza ko? ƙarshe sadu ibn mu'az ya zo ya yi hukunci a kansu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hukunci to shi ne Allah ya ce fa arzahun wa awrathakum ardahum sai Allah madaukin sarki ya gadar muku da kasar su wa diyarahum sannan ya gadar muku da gidaddajin su ko kaɗai ba a matsayin ganima wa ardan lam tadauha ba ma ƙasarsu kaɗai ba hadda wata ƙasa wacce ba ku tsammata za ta dawo ƙarƙashinku ba ba ku je kun taka ba amma Allah madaukin sarki wannan ƙasa ya dawo da ita karkashin ku sai Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah madaukin sarki ya kasance mai iko ne bisa dukan komai wato kaman ƙarin bayani ne aka yi akan kissar Banu Quraiza da Qur'ani ya ambata mana jiya Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ramma sai Allah madaukin sarki ya ce me يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ينزل القرآن ميجرما زي داوي من بياني أكن zamantakewa ta aure musamman a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu je tsari da ya gudana a gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam gidan ummahatul muminin ridwanullahi alaihinna allah ya kara musu yarda jabir dan abdullahi allah ya kara masa yarda, an karbo hadisi daga gare shi makasudin saukar da wannan aya da ayoyin da za su biyo baya ne wani abu da ya faru a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana dina abubakar radiyallahu an ya zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai samu mutane a tare a kofar gida annabi bai ba da izini kowa ya shiga ba saboda haka duk ana tare a kofar gida mutane da dama sun taru wannan ya sa shi ma sai na abokan radiyallahu anhu da ya zo sai ya tsaya bai shiga ba ba da dai ba sai ga sai na umar radiyallahu anhu ya zo shi ma da ya zo ya samu ga mutane tare a kofar gida ga sai na abakar radiyallahu anhu a wurin shi ma sai ya dakata domin ba a ba kowa izini ba to a lokacin ne aka sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cikin mutane da suka taru a kofar gida suna son su shigo su gan shi. akwai na abubakar da na umar radiyallahu anhuma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na abubakar da na umar su shigo daga ciki dama surukansa ne ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana yana auren yar na abubakar aisha radiyallahu anha bintu siddiq as-siddiqa bintu siddiq sannan yana auren yar sayyidina Umar radiyallahu anhu ita ce Hafsat bintu Umar saboda haka wayannan surukai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu sai suka shiga ciki suna shiga sai suka samu annabi zaune ga matansa kewaye da shi a lokacin mata tara ne a gidan matan guda tara suna me suna kewaye da shi dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya bar mata guda tara guda biyar a cikinsu duka ƙuraishawa ne akwai aisha radiyallahu anha yar na abubakar ba ƙuraishi ya ce akwai hafsat bintu umar radiyallahu anhu ita ma menene ba ƙuraishi ya ce akwai umu habiba bintu abi sufiyan ita ma ba ƙuraishi ya ce akwai sauda bintu zam'a ita ma ba ya ce akwai ummu salma radiyallahu anha ita ma ba ya ce wayannan biyar cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka qurayshawa ne sannan akwai waɗanda ba qurayshawa ba akwai safiya ana ce mata annabariya saboda yar kabilar banu nazar ce ina fata fahimci wannan akwai maimuna bintul harif ana ce mata alhilaliya saboda 'yar kabilar banu hilal ce bayan wannan akwai zainab bintu jahash ana ce mata al'asadiyya domin 'yar kabilar banu asar ce daga nan akwai juwairiya bintul harif ita kuma 'yar kabilar banu mustalak ce saboda haka wayannan guda hudu su ba ƙurayshawa ba ne wayannan guda biyar su kuma ƙurayshawa ne su ne mata tara da suke gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce ya auri mata guda goma sha uku guda biyu sun rasu tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai su ne khadija bintu kuwaili radiyallahu anha ta mutu da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai zainab bintu kuzaima wacce ake ce mata ummul masakin ita kuma a matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mata tausayin talakawa sai ta yi farfesu ta ba talakawa ita ta ci abincin da darajarsa bai wuce garin kwaki ba amma ga farfesun kaji ta bawa ta ba talakawa duk aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wuce wata uku ba Allah ya mata rasuwa amma sai dai ta yi babbar sa'a annabi ya mata wankan gawa shi ya sa mata likafani shi ya mata sallar jana'iza ta samu babban nasara ko bata samu ba to akwai guda biyu kuma waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aure su ko kwanciyar aure bai yi bai rabu da su ina fata an fahimci wannan wannan ne ya sa malaman tarihi ba su damu da wato yawan bincike a kansu ba to da sai nuna abubakar ya shigo ya zo ya samu waɗannan mata su tara suna kewaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune ya yi shiru da ka kalli fuskarsa ka san akwai alamun damuwa saboda mai gida ya samu matsala da wa da iyali mai gida ya samu matsala da iyalan shi saboda haka yana cikin damuwa wai yau da gobe tsakanin haƙori da harshe ma ana iya sabawa sai na abubakar radiyallahu anhu da suka shigo tare da sai na umar da sai na umar ya lura da yanayin sai gane annabi yana cikin bacin rai ne kuma ga alama iyalansa ne shi yasa yana zaune wato baya murmushi baya fara'a ya haɗa fuska sai na umar ya ce sai na faɗi maganar da za ta sa annabi dariya yanzu sai na umar radiyallahu an da aka yana zaunawa sai ya ce ya ba ka san yadda muka kwashe da yar zaidu kamin in zo nan ba wato ibnatu zaid mata ce ta sai na umar radiyallahu anhu wato yana ba shi labarin annabi bai sanya ya kwashe da matarsa daga gida kamin ya iso nan ba sai annabi ya bashi Ya ce ya kuka yi ya ce ya rasulullah ka ji matan nan duk wahalar da ake sha wajen ya za a samu abinci ina iya kokari na wai amma da zuwa sai ta ce mu wai har yanzu kokarin nawo bai isa ba akwai bukatan abincin da nake ciyar da su a ƙara improving ɗinsa a ƙara inganta shi ita bata san wahalar da muke sha muna samuwa ba ya ce mm, ya la baka kusa ba gani ba kamin ka an kara na ma ƙure wuyanta sai manzon Allah ya tuntsire dariya da yawa da lokaci bukatar sai ta amur ta biya ko ta biya ba sai manzo Allah ya ce to ai irin matsalar da kake fama da ita nima ita ce yanzu a gidan nawa yanzu ya bude kofa da za a ji labarin me ke faruwa ya ce kaga su nan gudun suna kewaye da ni nima matsalar da nake fama da su kenan suna cewa sai na yi musu ƙari akan ciyarwa abin da ake cewa ƙari akan ciyarwa kamar kana cefa ne baka sayan naman miya a ce sai ka sai naman miya ina fata an bayyace wannan ba baka ciyarwan bane akwai gwargwadon wanda kai amma na so kai me kai ƙari ko kana kukutawa ka samo shinkafa yar gida mata su ce su wallahi sun gaji da sai an rage tsakuwa an yi waye waye in dai abin nan ka je ka samo daga buhu sai tukunya yar kanti kaga sun nemi ƙari akan me abin da kake musu to sun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da bai da hali a daidai wannan lokaci Manzan Allah yana faɗin wannan magana kamin kai haka sai na Abubakar radiyallahu anhu ya je ya kama wuyar yarsa ya rike Aisha radiyallahu anha sayyidina umar shi ma ya tashi za su fara fanishin din yayansu tunda da yayansu ne waɗanda suka me suka haifa wacce babanta bai zo ba ita ta samu sauki amma <laughs> suna cewa yanzu annabi za ku tambaya abinda bai da hali ku ce sai ya muku abinda bai da hali duk da wainar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke fama da ita kuma ku nan a cikin gida ku ce sai an ƙara muku akan abinda da ake yi manzo Allah ya tashi ya ce a ba haka muke da ku ba ban ce ku zo ku a ban ce ku taba mun matana ba matana ne ban yadda ba kai kana mamakin to me yasa har ta yi wa annabi to mata shi ce kai yadda kake kallon annabin daga nesa ita daga kusa take ganin shi ina ba ta gane wannan ita wata daraja take da ita wani matsayi ta kai ta kai wani matsayi ne kamar almajiri ne ya ji matar malam da malam suna suna sa'insa sai ce kai kai kai kai amma matan nan ba ta da hankali yanzu akaramakan lahun take haka kai kai ne kake ganin akaramakan lahu ita lahiya lahiya an gane karatun shi yasa su iyayen sai suka tashi za su yi mai za su fara hukunta yayan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a sai ya tashi ya hana ina fata an gane wannan to sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan yi hijira in kaurace wa gidan nan wata daya sai ya koma wato kamar tirakarsa sai da ya kwana 29 sannan ya dawo to sai aka saukar da wannan aya sai Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma mai daraja mai daukaka sai Allah ya ce kulle azwajika ka fada wa matayenka matayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce musu in kuntunna turinnal alhayatad duniya idan kun kasance rayuwar duniya kuke nufi zaman ku a gidan aure bukatar ku ku ji dadi a gidan aure eh ku shakata a gidan aure ku huta abinda kuke so kenan to alaina dukan ku ku zo umatte kunna zan jiyar da ku daɗi gwargwadon abin da nake da shi wa usarrihi kunna sarahan jamila amma zan sake ku saki mai kyau ba zagi ba bakar magana saboda Allah bai yadda in zauna da mace ba idan matar rayuwar duniya ta ɗauka shine abin da ake cewa zaman aure kenan wannan ya nuna zaman aure ba kasuwanci ba ne Zaman aure menene ne addini ne ibada ce Allah ya ce ka kira wayannan mataye naka ka ba su wannan zabi sai Allah ya ce wa in kuntunna wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله يقول وإن كنتن تردن الله أما إن كن كسنتي الله كوكي نفي ورسوله دا منزنسا كنت زمن جدا مجي shine neman yardar Allah dawa da biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku sani fa inna lalle Allah wa al akhirah da gidan lahira fa inna to lalle Allah a adda lil muhsinati min kunna ajran azima ya tanada lada mai girma ga duk wacce ta kyautata daga cikin ku wato kenan yanzu an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umurni ya ba matansa zabi idan Allah da in duniya suke so ya rabu da su idan kuma Allah da manzo suke so to su yi haƙuri da talaucin da ake fama da shi a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zauna lafiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da wannan ayoyi sai ya fara da Aisha radiyallahu anha me yasa ya fara da Aisha radiyallahu anha saboda tsananin kaunarta da yake yi yana shiga ɗakin ta ya kira ta ta zo suka zauna ya ce ya ke Aisha akwai bayanin da nake so na miki amma kada ki yi gaugawa wajen ba da ansa ki je gida tukuna ki shawara da iyayenki shawarar da iyayenki suka baki aka yi matsaya to sannan ki dawo ki bani ansa amma kada ki saurin bani ansa yanzu yanzu ina fata an gane wannan Aisha radiyallahu anha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu in je gida in nemi shawara da iyayena don ya san ba yadda za a iyayena su bani shawara in rabu da shi ko akwai da iyayenta za su ce mata talabu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba malamai suka ce wannan yana daga abin da yake nuna yadda annabi ke kaunar Aisha radiyallahu anha tunda yarinya ce karama yarinta tana iya ɗibarta an ce ki zaba duniya kike so ko Allah da manzo yarinta na iya ɗiba ta ce to in na bar gidan naka sai menene saboda yarinta ko to amma idan za ta je ta shawara da iyayenta iyayenta za su ba ta shawara ta bar gidan manzan Allah ba za su ba ta shawara ba malamai suka ce wannan yana nuna irin kaunar da Aisha radiyallahu anha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata ta ce ya lallawa wacce magana ce wannan wacce ta yi girma har sai na je na shawarci iyayena sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mata wayannan ayoyi shi to gashi Allah ya ce in ba ku zabi idan duniya kuke so da zaman aure to in sake ku in kyautata muku idan Allah da manzo da gidan lahira kuke so to ku sani Allah ya tara da muku aljanna a lahira yana faɗin wannan magana Aisha radiyallahu anha ta kalle shi tace ya rasulullah yanzu akan zama da kai ne zan je in shawara da iyayena ta ce ya rasulallah maganar zama da kai ta fi karfin shawara da iyaye ba zan yi shawara da kowa a duniya ba ina tabbatar maka ikhtartullah wa rasulahu wa daral akhirah ce ina tabbatar maka na zabi Allah na zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zabi gidan lahira manzon Allah ya mata addu'a ya mata fatan alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi ta ce ai rasulullah kamin ka tashi ina da magana menene maganar wannan ra'ayina da ka nema sauran matan kama duk zaka nemi ra'ayin su haka yace kwarai da gaske ta to ina roƙonka duk wacce ka je zaka tambayi ra'ayinta in ta tambaye ka ni da ka fara tattaunawa da ni menene na? kar ka gaya mata abin da na zaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ban miki alƙawari ba duk wacce ta tambaye me kika zaba zan gaya mata kin zabi Allah da manzo da gidan lahira ba abin da zan boye wannan shi yake nuna abubuwa guda biyu muhimmai abu na farko shine mata ku gane hikimar zaman aure ba ana zaman aure ne domin tara duniya ba ba wai sa'a kin yi sa'ar miji shine kin aure mijin da ya gina miki kan tafa kan taban ɗaguna ba ko aka yi wani katon gida aka ce naki ne ke kadai ga falon ki ga falon baƙi, ga katon ɗaki, ga katon ban daki ga ɗakin yara ga na baƙi mata ga tarazo ga marbles ga split air condition ga ga ɗima-ɗiman kujeru ga gado ɗan dubai ga masu bayin fulawa ga masu goge tile ga masu kunna wutar lantarki da kashewa ga mai gadi ga 'yar wanke-wanke ga ga ga ga karki ɗauka wani kin samu wannan ne kin sa'ar aure karki ɗauka in kin samu wannan ne kin sa'ar gidan miji ba shi ake ciwo sa'ar gidan miji ba domin da samun wannan shine sa'ar gidan miji da sai mu ce mata annabi ba su yi sa'a ba ko mata annabi sun samu wannan a gidansa ba su samu ba aisha radiyallahu anha duk kaunar da annabi yake mata nan ba ta samu ciki da falo ba ba ta samu ciki da falo ba yanzu don ka je kawo aure yarinya aka kawo aka samu daki guda ɗaya ne duk sakwata sai an zagaya da labaran nan akwai wata uwar gulma ita na ita za ta rinka yawa da labarin ta ce billahi lazi ba ku gani ba da muka je ba ku ga ɗakin ba ɗan ƙurƙurƙur kamar akurkin kaji gadon ma da ƙyar ya shiga ita tana na ita ba da take bayar ce da ƙyar muka cusa gadon kujerun ma da dai masu zaman ɗaɗɗayan nan suka shiga mai zaman uku da zaman biyu sai dai aka dawo da ita gida ni ba ma san in za a yi sallah ɗakin nan ya za a yi shi ba ɗakin da aisha radiyallahu anha ta rayu gaba ɗaya kamar yadda urwa ibn zubair yake bada labari ɗaya daga cikin ɗaliban aisha radiyallahu anha idan ka shiga ɗaki in ka daga hannu sama zaka yi taɓa tsoro ruwa ɗakin in ka daga zaka yi taba silin kenan baya da tsayi fadin ɗakin kuma shimfiɗa ɗaya ce taburma ɗaya ce a ɗakin amma saboda ƙanƙantar ɗakin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah nafila da daddare ita Aisha radiyallahu anha tana kwance manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai samu inda zai sujada ba sai Aisha ta lankwashe kafarta saboda matsin daki tace shi annabi tun farkon dare yake tashi ya fara nafila yace amma saboda tausayi ni ba zai tare ni ba sai karshen dare sai ya tare ni sai mu ci gaba da yi tare to sanda yake wannan nafila tace ni ina kwance ina bacci yayin da yake karatun Fatiha ina kwance na miƙe kafata ya gama karatun Fatiha ya gama karatun sura ya ruku'u idan ya zo sujada ta ce sai ya zunguri kafata da ya zunguri kafata sai in farka sai in gane ya zo zai sujada ne sai in lankwashe kafafuna sai ya samu inda zai yi sujada in ya gama sujada ya miƙe ya fara karatu ta ce sannan sai ya sake samun damar da zan miƙe kafafuna saboda kankanta ɗaki shi yasa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka masa kabari a ɗakin aka yi kabari aka binne sayyidina Abubakar da ya rasu aka yi kabari aka binne sayyidina Umar da ya rasu daga nan ɗakin ya cika aisha radiyallahu anha nan ta so a binne ta amma babu inda za a binne ta sai dai a kai ta makabartar musulmi kabari kwara uku ya cika ɗakin kenan ɗakin karami ne ko yana da girma karamin ɗaki haka kuma ta rayu ta bi Allah ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu tana ina tana aljanna to inda duk sakkwatan nan aka gine ta aka ce gidanta ne ta mutu ta tafi wuta riba ta ci ko asara ce da zaman da ta yi a gidan da zaman da ta daga lokacin zuwa yanzu a cikin kabari wanne fewa ba ma maganin kiyama ta tsaya ba ba wai sai kin auri mijin da za a rinka kawo miki kaji a cika miki fridge da kayan zaki kamin ya shigo zabi su ko kafi zabo ya samu ya kawo addu'a Allah ya sa albarka ciki ba a dora miki ki tilasta wa miji sai ya kawo abin da bai da shi ba gwargwadon abin da Allah madaukin sarki ya sauƙaƙe masa ya kawo ki yi addu'a ki yi fatan Allah ya sa albarka a ciki abinda ake bukata a rayu a bi Allah a tafi aljanna tun daga ran da aka saukar da wannan aya matan manzan Allah sallallahu alaihi gaba su guda tara nan kowace annabi ya shawarce ta abinda take cewa na zaɓi Allah da manzo da gidan lahira kuma daga ranar ba su ƙara tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bai da shi ba ba su ƙara ba sai da aka kai matsayin da za a yi wata biyu ba a ɗora tukunya a gidan ba babu wacce ta yi magana ba kwana uku ba wata biyu ba a ɗora tukunya ba ba a hura wuta ba sai dan an samu wani ɗan dabino a ɗan bantara a sha ruwa a kwana haka amma ba wacce ta yi magana sai da na aliyu radiyallahu anhu ya ce akwai ran da mun kwana haka a gidan ba abin da za a ce muka tashi da safe ba abin da za a ce rana ta ɗaga yunwa ta matsa min lamba na ce ni ba zan yi haƙuri ba zan tafi cikin gari ko zan samu abin da zan ci da ya zagaya gonar bai huda ya je nemi aikin kwadago bai huda ya ce ga rijiya nan ka rinka jawowa ga katuwar guga rijiya irin ta sahara wacce katuwar guga ake idan ka ja ka fara niki-niki kamin ka ciro ta daga cikin rijiyar sai ka haɗa zuba amma bai huda ya ce duk guga ɗayan ka jawo sakamakon ka zan baka da bino kwalli ɗaya saboda zalunci da bai hude sai na aliyu ba inda zai samu aikin kwadago da zai samu abin da zai sa ba ke ce na amince in ya jawo a bashi kwalli daya da haka ya samu yan dabinan da ya ce ya sha ruwa ya dawo gida ya samu hatul mu'minin ba wacce ta sa wani abu a bakinta amma akwai wacce ta magana ba wacce ta magana sun ce sun zaɓi Allah sun zaɓi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sun zaɓi me sun zaɓi gidan lahira amma ta wace ce tafi kowa daraja Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Fatima ƴar manzan Allah sallallahu Alaihi sallam. amma ita ke girki da kanta a gidan sayyidina aliyu ta yi wanke-wanke ta yi girki ina irin dutsen nikan nan da mata ke nika abin nan da shi take nika alkama idan za ta yi abinci eh maredi to da maredi da shi take hannuwanta nan duk sun kukumbura sun yi kanta sun kukumbura sai na aliyu radiyallahu anhu da ya ga wahalar da take sha shi da kansa yace to ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yaki an samu ku yangi ki je ki roke shi mana ko zai bada ku yanga guda ɗaya ta zo ta ɗan rinka rage miki wannan aikin ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ta fada wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana dawa suka ce ya rasulullah da su ɗazu fadi mata bar gidan nan ka ji halin da take ciki baka ga hannunta ba duk yayi kanta ya yi bororo ko ina saboda tsabar wahala da nika da dutse ya rasulullah ku yin da aka samu wannan ka taimaka mata da guda daya ta rinka rage mata aiki tun da daga shi Allah ya sa an samu kuma rabar da su za ka yi ba aje su za ka yi ba tun da rabarwa za a yi ita ma a ba ta daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana faɗin wannan magana daga ne ya tashi nufi gidan Fatima yana zuwa ya samu har sun kwanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a tsakaninsu suka ce suna jin sanyin kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kirjinsu ya ce ya ke yata na ji labarin kin je kina magana a taimaka miki da kuyanga da za ta je aiki me zai hana in baki abin da ya fi kuyanga alheri in baki abin da ya fi kuyanga alheri suka ce ka ba mu ya rasulallah ya ce in kun zo za ku kwanta ku yi bacci ku yi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar sau talatin da hudu ɗari kenan wannan ya fi muku alheri fiye da in baku ku yanga na bar ku lafiya ya tashi ya tahe shi wato kenan wannan aikin da take a gidan miji ba aikin banza bane tana da lada a wajen wa Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidatu nisa'i ahlil janna shaida daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fama da rashin lafiya daga wannan rashin lafiyar ya bar duniya sai ga Fatima ta zo ta gaida shi ya ta zo ta gaida babanta aisha radiyallahu anha tace mishiyatu ha kamishiyati sallallahu alaihi wasallam aisha tace wallahi fadima in tana tafiya yadda ka san tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan tana tafiya tafiyar ta exactly irin tafiyar annabi wa ke faɗin wannan magana aisha radiyallahu anha da aisha tana gaba da fatima za ta bada wannan labari da aisha tana jin haushin fatima za ta faɗi wannan magana mishiyatuha kamishiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta ce ta je ta zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya maraba da ita annabi yayi farin ciki da ya ganta inji Aisha radiyallahu anha ta ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sirranta mata wani labari ta ce kawai sai muka ga Fadima ta fashe da kuka tana cikin kuka sai ya sake sirranta mata wani labari ta ce sai muka ga Fadima ta fashe da dariya ta ce ban taba ganin dariyar da ke dab da kuka kuka dariya dab aji da baka ranar ta ce wannan yasa na tambayi fatima me annabi ya gaya maki ka fashe da kuka me ya gaya maki ka fashe da dariya ta ce ba zan gaya maki sirrin babana ba wannan sirri ne tsakanin uba da yasa bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce sai na sake tambayar Fadima ce to Allah ya karbi baban taimaka ki gaya min menene ya gaya miki Fadima ta ce abin da ya gaya min ke gana fashe da kuka ya faɗa min cewa mala'ika jibril a kowane azumi yakan zo ya masa bitar ƙur'ani mai girma sau ɗaya amma wannan ramadan ɗin ya masa bita sau biyu alama ce ta lokacin barin duniyarsa ya zo ya ce kuma idan ya mutu ke ta fatima ke ce farko a cikin iyalaina wacce za ta bi ni ta ce maganar rasuwar babana shi ita ta sa na fashe da kuka ina cikin wannan kuka na bakin ciki sai ya sake kallo na ya ce mun Allah sarki ba za ki yi farin ciki ba ke ce shugabar matan aljanna ranar tashin alkiyama gaba ɗaya su ta ce jin cewa ni Allah zai naɗa shugabar matan aljanna gaba ɗaya shi yasa na fashe da dariya saboda murna da farin ciki wannan labarin banda Aisha babu wacce ta ji wannan labarin a duniya amma Aisha ita ta tallata wa duniya cewa annabi fa kamin ya bar duniya ya ce shugabar mata a gidan aljanna ita ce fatima idan ba ta kaunar fatima za ta yada wannan labarin in ba sa shiri gaba ce tsakaninsu yadda 'yan shi'a ke nunawa za ta yada wannan labarin duk duniya ba wanda ya ji wannan labarin fatima aisha kaɗai ta faɗa duk duniya labarin da ya cika duniya gaba ɗaya daga bakin aisha radiyallahu anha aka ji shi ashe ƙauna ce tsakaninsu soyayya ce tsakaninsu zumunci ne tsakaninsu to amma ku ji hatta shugabar matan aljanna tana wahala a gidan miji tana haƙuri zubair bin awam yana cikin al'ashara al-mubashiruna bil janna amma matarsa har dokinsa take wankewa doki kamar yanzu a ce matarka na wanke maka mota saboda sun ɗauki hidima wa mijin ba aikin banza ba ne sun ɗauka ibada ce ba sun ɗauki zaman gidan mijin wajen samun kuɗi ba ne mu yanzu yarinya idan za a aurenta kamin ta tare wai sai a nemo wata tsohuwa wata matsiya ce tsohuwa da duk iskancin duniya nan ba wanda ba ta yi ba kuma ta sha bidiya ta koshi wai sai a kawo ta wai ta za ta yi yarinya hudu ba wai za ta yi mata hudu ba ita fa tsohuwa tana bukatan a kira wata mai imani ta mata wa'azi ba ba hudu ba Wai wa amma yanzu ita ce mai yi wa amarya za a kai amarya ɗakin miji hudu ba tana zana ta ce to ke yarinya saurara mu tsofaffi mu muka ga jiya muka ga yau shi miji da kike gani ba dan goyo bane duk yarinya da ta rike miji uba to za ta mutu mareniya in kin je gidan miji ki tashi tsaye ki kwakwale rabanki in ya aje riga ta ji aljihun ki ga abin da Allah ya baki ki kwashe kayan wai ka ji wani abu wai ta caji aljihun mai gida wai ta ga abin da Allah ya bata wai Allah ne ya bata eh, in shinkafa buhu buhu yake kawa kamin ta kare auni kwano biyar ki sayar ba ganewa zai yi ba duk yadda za ta yi sata haka za ta koya mata ta ce yadda ake kina ke ci gaba kin ga wace ce wace ce ya gidan wace ce da san da aka yi aurenta na je dakin nan ba komi banda wani ɗan tsohon kabur amma da ta ɗauki mataki tana ɗan lalube aljihu tana rike canji tana rage na cefane tana ɗan zara taliya tana sayarwa tana har haɗawa ta shiga adashe an ce ma hannu biyu ita ake mata daga baya ta tattara ta sai akuya daga nan ya kyalla ta haihu daga nan aka yi waye waye yanzu in kika je ɗakin na nata ya ce ka dankam kwatanan nan har ya tokaro yanzu da Allah wannan tsohuwar ta koya wa yarinya sata ne ko ta koya mata bilmiji eh yanzu kika je ɗakin nan babu abin da babu kin ga ga roses ga show glass ga Allah yarinya kamin ta je gidan miji an mai da ita ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima sayyidina Umar dan kadab radiyallahu anhu yana yawan karanta suratul ahzab a sallar asuba yana yawan karanta suratul ahzab a sallar asuba idan yana karatu yana karatu normal amma da yazo kan wannan ayoyin ya nisa annabi sai aji sayyidina Umar ya daga murya ya ta karkare yana karatu da karfi har sai ya wuce wayannan ayoyin gaba daya sai ya dawo yana karatu a hankali aka ce me yasa an ka zo kan wayannan ayoyin kake yi da karfi yace a to ai masallacin kusa da dakunan matan annabi suke ina ɗaga murya ne domin in tunatar da su alkawarin da suka ɗauka da Allah shi yasa in nazo kan ayoyin nake ɗaga murya sai Allah ya ce mai gaba larama ya nisa annabi man ya'ti minkum bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu dhi'fayn وكان ذلك على الله يسيرا الله يتي يا نساء النبي يا كوماتن النبي محمد صلى الله عليه وسلم malamai suka ce duk duniya ba matan da Allah ya kira da wannan suna sai su kadai ya nisa annabi ya ku matan annabi wannan kadai bai ishe su daraja ba ko matan liman aka ce ya ke matan liman da Allah matar liman ba za ta dan daga allon ka fada ba eh ko mata alaran ma aka ce ya ke matar gangaran a <laughs> ita ba sai ta dan tare kura ko za ta tare kura ba ita ba sai ta dan tare kura balle Allah ya ce musu ya nisa annabi ya ku matan annabi malamai suka ce wannan kadai ya isa dan shi aka girmama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya jingina su zuwa ga annabi ya nuna maka fa manya ne daraja su ta wuce duk inda kake tsammani a jingina suke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare suke cin abinci tare suke shan ruwa tare suke wanka tare suke fira tare suke kwana akan shimfiɗa ɗaya ya nisa annabi ɗaku mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wanka tare da su annabi yake annabi Muhammad je karanta bulugul marami duk wankan janaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wa aka samu hadisan daga matansa su ce tare muke wanka da bokiti daya hannuwan muna haduwa cikin bokitin shi yana ɗebo ruwa mu muna ɗebowa idan zai wanka tare da matarsa hannunsa da matar yana haduwa a ciki wata yin tana bada labarin ta ce annabi sai rinka yi da sauri in na garon zai kare rinka cewa da ali da ali bar mu haka bar mu haka ana wankan ma akwai nishadi a ciki Aisha radiyallahu anha ce har gurgure gurguren kashi muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in gurguri kashi in mika masa ya gurgura ya miko mun in gurgura in yi passing masa back ya gurgura ya passing back ta ce idan na gurgura idan na miƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai gurgura ta ce sai in sa ido in ga ina zai sa bakin shi ta ce sai in ga ya sa bakin shi daidai inda na sa bakina ta ce sai in ji wani daɗi ya kama ni a wannan lokaci wadda sai an gama wannan wai ka ce wannan matan ne wai za ta wuce wuta wai wannan yar wuta ce ɗan shiya wannan wai wa ce ce yar wuta ce Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyana Allah yana so ya nuna darajar matan annabi wa daidai suke darajar kowace mace a duniya ba yace wacce ta zo da alfasha bayyananniya daga cikin ku yudha'afu lahal azabu da ifayn za a ninka mata azaba ninki biyu in ji Allah idan wacce ba mata annabi ba ta yi laifi to idan mata annabi ce za a ninka wa matar annabi azaba ninkin azabar da za a yi wacce ba matar annabi ba saboda darajar su da matsayin su ba ɗaya bane ba menene ba da ya da baiwa darajar su ɗaya ne wa tafi daraja to yanzu da ya za ta yi zina ba ta yi aure ba bulala nawa za a mata bulala ɗari to idan baiwa ce ta yi zina wacce ba ta taɓa aure ba bulala hamsin za a mata bulala nawa kenan bulalar da za a yi wa baiwa za a mata rabin bulalar da za a yi wa 'ya me yasa aka ce ita 'ya a ninka azabar da za a yi wa baiwa a mata saboda tana gaba da baiwa ta fi baiwa girma ta fi baiwa daraja shi yasa za a ninka wa 'ya azaba akan azabar da za a yi wa baiwa to shine fifiko tsakanin matar annabi da sauran matan duniya shi yasa ita ma matar annabi ita kuma da yake tafi yar yar kuma ko yar wace ce to sai aka ce matar annabi za a ninka mata azaba in ta zo da alfasha ninkin abin da za a yi wa sauran mata domin sauran mata su gane the different is clear da gwauro da mai mata ta zuru da mai mata wane ne a gaba ta zuru da shi da mai mata wa fi daraja wa ya fi girma da mutunci duka mun yadda yana gaba da tazuru tazuru idan ya yi zina mai nane hukuncinsa bulala ɗari ko? ha? mai mata idan ya yi zina mai hukuncinsa da hukuncin da za a mai mata da na tazuru wanne ya bi me yasa aka ce hukuncin mai mata ya bi tsanani saboda darajarsa ba ɗaya da tazuru ba darajarsa ba ɗaya da tawa ba kenan saboda girmanka da matsayinka shi yake sa laifinka sai ya zama babba sosai yanzu laifin da liman zai yi a ganshi babba mamu in yayi za a ganshi babba haka mamu sai ya take yake da yawa amma ba damu ba saboda mamu ne ya bata a ribibi. yanzu da zaka dan zagaya wani lungu ka samu liman da bagin ardo da wata yabba zawara haka mai dan shan kalambu ta dan dire ko da ne mace yake da aure tanin aure kawai ake yi a in ka haska da mota kan gansu ko ka wuce sai ka kashe mota kai baya baya a ce lafiya ka ce wani na hasko kamar liman bari dai mu tabbatar da liman ne ku ba haka bane amma wani sakarai ne ba ma wai yana hira suna hira magana aure ba ko hannunta kaga ya rike ka damu in akan hanya na ma sai ka ce kai Allah ko ce daga kan hanya ko ba mu wuri kar in ture ku ba matsala saboda darajar sa ba ta kai darajar wannan ba kenan wannan ayat ta nuna darajar matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma tun darajar su ba menene alfasha wasu malamai suka ce matsawa miji lamba cewa miji sai ya ƙara cefa ne cewa miji sai ya siyo miki abin da baki da shi cewa miji sai ya biya miki wata bukata ta dukiya da shi kuma bai da hali da zai sai ya siya miki a tamfa mai tsada bai da hali sallah ta zo ya siya miki da buwa ya gama bubugawa ki ce sai ya siyo sufa ko sai ya siyo Holland eh alhali shi abin da zai isa ko debo zai isa ko nigerian wax ko baccin ki ya ja miki ko koko shawo ki ce sai ya siyo miki a tamfar da ta wuce halinsa ka ce shine fahishatin mubayyana domin abin da ya faru kenan aka saukar da aya ko ba shine ya faru ba wasu malamai suka ce a alfahisha ana nufin zina alfahisha ana nufin me to koma dai wanne ne duk laifin da matar annabi ta yi sai an ninka mata azaba da wannan ne yan shi'a sai suka makale suka ce tuku ahlus sunna kuna cewa Aisha ba ta yi zina ba wai ba zai yiwu ba to ai ka Qur'ani ya nuna zai yiwu tunda ƙur'ani ya ce man ya'ti min kunna bi fahishatin bayyana, ko matan annabi wacce ta zo da alfasha bayyananniya wacce ta yi zina a cikin ku za a linka mata azaba idan da ba za su iya yi ba abin ba mai yiwuwa ba ne ya Allah har zai ce in har suka yi ga abin da za musu ai da Allah ya ce in har sun yi zina nan ga hukunci da za musu to alama ce da take nuna za su iya yi to dan shi ya ƙarya kake a saurara a saurara a saurara a saurara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce ma zanat imra'atu nabiyyin qaddu ba ma shi ba duk annabawan da Allah ya taba turowa a duniya ba taba samun matar annabi ta yi zina ba duk shegantakar da matar annabi za ta yi ko ta wani abu na saban Allah bisa tsotsai irin mata annabi ludu irin mata annabi nuhu ba sun yi abubuwa da yawa marasa kyau ba har Allah ya kai su wuta babu zina a ciki mata annabi duk annabin da Allah ya taba kowa ba taba samun mata annabin da ta yi zina ba in ji annabi Muhammad to yan shiya sai kuka ce matar annabi mai mutu karya kuke annabin kun masa shabi ba da gaske kuke ba a saurara a saurara idan kuka ce ai da ba za su iya yi ba da ba a kawo wannan sharɗin ba to ai sa sharɗi a ƙa'ida ta magana ka sa sharɗi ba yana nuna yiwuwar abin da aka sa sharɗin a kai shi ba ne wani lokaci akan sa sharɗi amma baya nuna yiwuwar abin da aka sa sharɗin a kansa ina fata an gane wannan ya za ku yi ku gane wannan Allah ya ce lauka na fihi ma alihatun لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون الله يتي إندا Allah وني الله biyu الله الله guda بغداد bane cikin sama da ƙasa akwai wani allan banda allan mu mahalicci allolin guda biyu ne Allah yace da sama da ƙasan za su lalace dan yayin da ɗaya allan zai ce a yi ruwa ɗaya sai ce fari za a yi yayin da ɗaya Allah zai ce rahama ta sauka ɗaya Allah sai ce bala'i zai sauka sama da ƙasa za ta rushe ko ba za ta rushe ba Allah ya ce inda akwai allolin guda biyu ne akwai wani Allah ban da shi ah to sai ka ce allolin guda biyu ne tunda Allah ya sa sharadi ya ce inda akwai wani Allah ban da shi zai yiwu a samu wani Allah ban da Allah ba zai yiwu ba amma duk da haka gashi Allah ya sa sharadi akan abin da ba zai me ba akan abin da ba zai taɓa yiwa ba ina fata an gane قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء أه. سبحانه هو الله الواحد القهار Allah ya ce da a ce zai rike ɗa to da ba annabi isa zai ɗauka ba cikin sauran halittunsa sai zaɓi wanda ya ga dama ya ce shi ne shi Allah ya ce da zai rike ɗa da sai ya zaɓa daga cikin halittunsa kenan Allah zai rike ɗa kun gana kun ya ce da zai rika amma ba zai yi rika ba da za su yi zina ba zai yi to su yi zina ba an gane karatu da zai rike ɗa eh? zai yi rike ɗa ba zai yi rikida ba da za su yi zina zai yi su yi zina walakadi uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Allah ya ce wala laqad uhiya ilaika haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ila allazina min qablika an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka hmm. Allah ya ce la in asharakta annabi da zakai wa Allah shirka da a ce zakai wa Allah shirka la yahbadanna amaluka da ayyukanka sun rushe gaba daya wala takunanna min al-khasirin da ka zama cikin tababu zai yi annabi wa Allah shirka ba zai yi ba amma Allah ya ce da za ka yi shirka da ayyukanka ya rushe da za ku yi zina da na ninka muku azaba da za ka yi shirka da ayyukanka sun rushe ba zai yi shirka ba to su ma ba zai yi su zina ba dan shiya ya tashi daga nan ko har zina wurin amalikale matsiyaci shi ma mun haska shi da tocila mai cin batir bakwai ana magana akan matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam iyayen muminai ne uwata ce <laughs> haddaku to uwayenmu ne domin uwayen masu imani duk wanda ya zage su ba mai imani <laughs> ana raba ma ya amince kuma ka amince ba ana raba <laughs> ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'afu laha al'adabu bi'ifayn Allah ya ce wa kana a 'ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki a wajen Allah ya ninka musu azaba abu ne mai sauki a wajen Allah saboda kowa bawan Allah ne sai Allah gaba Allah ya ce wa kanut min kunna lillahi abinda ake cewa alkanut shine dawamu ta shine me dawamu ta wato dogewa akan biyayya duk wacce ta doge akan biyayya ga Allah madaukin sarki wa rasulihi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah biyayya da za a masa bauta sunanta biyayya da za yi wa Allah mai sunanta sunanta ibada ita ake cewa bauta shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya da mata za su yi masa shine da'a da ladabi da biyayya da girmamawa amma ba bauta masa za su yi ba ba mai za su yi ba ba bauta masa za su yi ba wa man ya kanut min kunna lillahi wa rasuli kanuti ga Allah shine ibada bauta amma kanuti da za su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yi masa biyayya da ladabin zaman gidan aure da girmama shi Allah ya ce wa ta'amal salihan sannan ta aikata aiki na kwarai Allah sarkin adalci Ya ce ajar ha ajraha ne. to lada ninki biyu za mu bata kamar yadda wajen azaba in ta laifi za a ninka in ta aiki na kwarai na ma me za a yi ladan za a ninka Allah ya ce wa na Laharis, kan karima sannan mun tanada mata arziki na karamci shine aljanna ga Allah ya ce matan annabi yan menene yan aljanna ne wa a'tarina laha kan karima Allah ka kai mu aljanna ya Allah aljanna ma a kai mu GRA kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kai kana so a barka a ghetto area ba matsala ni dai ya Allah kai ni GRA ku ce Allahu akbar Allahu akbar goma sha biyar talatin kenan Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi wa dukiyarsu albarka Allah ka tsare su wani bawan Allah ta hannun ɗan agaji alhaji mai gyada ya aiko wa marayu da gudunmuwar kuɗi kash naira dubu ishirin Allah ya saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ta hannun sakataren 'yan agaji na jihar Sokoto Aliyu Yabo ta aiko da taimako naira dubu ɗaya tana buƙatar addu'a Allah ya bata lafiya Allah ka bata lafiya wata mata ta aiko da taimakon marayu ta hannun Hussein Adamu Zuru naira dubu biyar tana buƙatar addu'a ga ɗanta da ya rasu da kuma buƙatar addu'a ga ɗanta guda wanda yake karatu Allah ka sawa karatunsa albarka wanda ya rasu Allah ka gafarta masa sannan kuma Allah ya ba mijinta lafiya ya Allah ka ba mijinta lafiya wata baiwar Allah daga Arƙilla ta aiko da turmin atamfa ɗaya tana buƙatar a mata addu'a Allah biya mata buƙatunta na alkhairi wani bawan Allah ya aiko da tallafi ga marayu naira dubu goma ta hannun Husaini Adamu Zuru yana bukatar addu'a Allah ka biya masa bukatun sana' alkhairi wani bawan Allah ya aiko da naira dubu biyar taimakon marayu ta hannun ɗan agaji alhaji mai gyada Allah ka saka masa da alkhairi wata baiwar Allah daga coco Road haka ne coco Road ta aiko da tsabar kudi naira dubu takwas da naira hamsin ga marayu ta hannun bello kwasare to da kwasare da ita duk Allah ya musu albarka wata mata ta aiko da naira dubu daya tallafi wa marayu tana bukatar addu'a na rufin asiri daga ubangiji Allah ya rufa mata asiri duniya da lahira wata mata ta aiko da turmin atamfa daya ga marayu tana bukatar addu'a da ita da makwabtanta duka ya Allah da ita da makwabtanta duka musu albarka abinda suke tsoro Allah ya tsare na'am a tamfar ma hadda naira dubu ɗaya ba a tamfa kawai ba a tamfa da kuɗi naira dubu ɗaya Allah ka saka mata da alkhairi a ci gaba da aiko tallafin marayu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh da fatan Allah ya saka da alkhairi daidai wannan gaba nake gayyata malam Umar Zomawa ya zo ya rufe da addu'a musamman wa'annan wanda ke aiko tallafi ga marayu suna neman a sa su cikin addu'a da 'yan uwa kuma masu bukatoci daban-daban kama barata ala wa ala ali ibrahim بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ikwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha tara ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna shida ga watan bakwai shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratul ahzab kamin mu ci gaba da karatu akwai tambaya da dan wayar waito ya rubuto ya ce ala gafarta malam ya halatta mutum ya yi salatu tarawihi tare da imam kuma da daddare ya tashi ya sake wasu nafila sannan ya yi wutiri ya ce tambaya ta biyu kuma ala gafarta malam kwana goma ko tara na azumi na ƙarshe ya halatta mutum ya yi sallar tarawih tare da imam kuma ya je ya yi sallar tahajjud da daddare kuma malam mutum na iya yin sallar tahajjud a cikin gida so wannan tambayar ga alama tana da alaƙa da sallah ta ƙiyamar ramadan mutum zai iya yin fiye da raka goma sha ɗaya ko fiye da raka goma sha uku domin wannan tunanin ne yake kawo idan aka yi a masallaci zan iya komawa gida in ƙara bayan masallaci misali an yi raka goma ko raka goma sha biyu sannan ne wutiri sannan ita ce take haifar da tambayar ya halatta in yi tarawihi sannan in yi tahajjud ina fata an gada wannan to farko dai da sallar tarawihi da sallar tahajjud dukansu ana kiransu qiyamu ramadan ana kiransu qiyamu ramadan tsayuwar dare a cikin watan ramadan wasu na kiranta tarawihi wasu na kiranta tahajjudi tahajjudi ana cewa tahajjudi saboda akan yi bacci kamin a tashi ina fata an fahimci wannan to ita sallar dare ta kiyama ramadan maluma sun yi ta maganganu akan kana iya wuce raka a goma sha uku saboda la'akari da hadisin aisha radiyallahu anha da ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin ramadan ko ba a cikin ramadan ba bai taba wuce raka goma sha uku ba bisa wannan hadisi in ka karanta wani littafi ƙiyamu ramadan na alama dinil albani kusan shi ya tsananta akan cewa abinda ake bukata mutum ya takaita ko ya raka goma sha daya ko ya raka nawa ko ya raka goma sha uku amma gaskiya fatawa wacce tafi karfi shine a sallar dare ta tsayuwar watan ramadan ya halatta ka yi raka a sha ɗaya ya halatta ka yi raka a sha uku ya halatta ka wuce ka yi ashirin da uku ko talatin da uku ko arba'in da uku gwargwadon yadda za ka iya yi idan ka karanta wani littafi da ake cewa risalata ne mujazata ne fi zakati wasu yawon